أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lale da maraba da ƙara haɗuwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar talata wanda ya dace da tara ga watan ramadan shekara ta 1440 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa Madina kuma ita ce rana ta goma sha hudu ga watan biyar a cikin shekara ta dubu biyu da goma sha tara bayan miladiyar annabi isa a wannan makaranta tamu inda muka saba karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na ahlul baiti wa sahaba da ke titin hausawa a tudun wada jihar kaduna muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka da kuma ragowar ɗaruruwan musulmi a darasin da ya gabata idan yan kwa suna biye da mun ne ƙarshen aya ta ɗari da saba'in da biyar yau kuma allah ya za mu tashi farkon aya ta ɗari da saba'in da shida kuma aya ta ƙarshe a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul nisa Faɗin Allah ta'ala yastafunaka qulillahu yuftikum fil kalala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم الله تعالى يستغفرك za su zo suna tambayar ka suna neman fatawa a wajenka suwaye za su zo suna tambayar wato sahabbai za su zo suna tambayar sa wa za su tambaya shine annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala yana magana ne da Annabin sa yace hakika sahabbai za su zo suna neman fatawa a gare ka a nan wajen Allah ta'ala bai bayyana wace irin fatawa ce za su nema a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ba amma jumla ta gaba a cikin ayar sai ta bayyana mana fatawar da suke nema cikin al'amari ne na rabon gado kuma irin rabon gadon da ake kira da suna mirasul kalala wato rabon gado na kalala shine abin da Allah ta'ala yake bayyana mana a gaba kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah Allahu yukikum fil kalala Allah ta'ala yana muku fatawa dangane da wato alkalala lafazin alkalala a cikin ayar wato ainihin ah, ko kuma lafazin fi'in da ya zo a cikin ayar jar ne yana buƙatar majrurun bihi guda biyu majrurun bihi na din an bayyana shi amma na farko din an koye shi kaddara shi ake yi takadirin zancen shi shine qulillahu yutikum fi mirasil kalala wato Allah ta'ala zai ba ku fatawa dangane da yadda za ku yi rabon gadon kalala idan aka ce kalala ana nufin mutumin da la asla lahu wala far'a lahu mutumin da ba shi da sama ba shi da ƙasa ba shi da tushe ba shi da reshe wannan shi ake kira da suna kalala idan aka ce ba shi da reshe ana nufin dukkanin iyayensa sun rasu kun kuma aka ce iyaye a babin rabon gado sun haɗar da mahaifansa uwa da uba sun kuma haɗar da kakanninsa waɗanda suka haifi iyayensa waɗannan suna tsayuwa a madadi na iyaye a rabon gado idan mutum mahaifinsa ya rasu babarsa ta rasu baya da kowa sai kakanninsa to waɗannan za su tsaya a matsayin iyayensa ne ta fuskar rabon gado saboda haka shi kalala la aslahu ba shi da tushe mahaifinsa da mahaifiyarsa sun rasu haka kuma wato kakansa da kakarsa sun rasu sannan lafar alahu ba shi da reshe reshe a nan wajen yana nufin ba shi da 'ya'ya ba shi da ɗan da zai gaje shi ba shi da 'yar da za ta gaje shi waɗannan su ne far'insa a babu rabon gado kuma idan aka ambaci 'ya'ya ana nufin 'ya'yansa da shi ya tsubunna ya haifa ko kuma jikokinsa da ‘ya'yansa maza suka haifa masa su ne waɗanda suke cin gadon ɗan adam amma jikokinsa waɗanda ‘yarsa mace ta haifa waɗannan ba za su ci gadonsa ba domin ba ‘ya'yan gidansa ba ne ba su ma suna da can danginsu saboda haka sai su je danginsu su karɓi gadonsu nan ba danginsu ba ne ba dangin babansu ɗan adam yana takama da janibin ɓangaren mahaifinsa fiye da janibin ɓangaren mahaifiyarsa saboda haka wannan shine ma'anar la asla lahu wa la far'a ba shi da uwa ba shi da uba ba shi da kaka namiji ba shi da kaka mace wala far'a lahu ba shi da 'ya'ya da ya tsugunna ya haifa haka kuma ba shi da jikoki da 'ya'yansa maza suka haifa masa wannan shi ake kira da suna kalala a cikin harshen larabci kuma shi ake kira da suna kalala a cikin yaren alkur'ani kuma shi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta sani a matsayin kalala Maina Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ya Rasulullah kaga irin halin da nake ciki wa ma yarithuni illa al-kalala ko ba ni da wani wanda zai gaje ni wana a wannan lokacin Jabir ba shi da 'ya'ya da za su gaje shi ba shi kuma da jikoki da za su gaje shi to yaya rabon gadon wannan mutumin yake shin ya mutu ba shi da uba ba shi da uwa ba shi da kaka namiji ba shi da kaka mace ba shi da 'ya'ya ba da jikoki magada to yaya za a raba gadansa to shine Allah ta'ala yake ba da labarin yadda gadon nasa zai kasance Allah ya ce ini mur'un halaka idan har dan adam ya mutu akan kira kalmar halak ana nufin al-maut wato mutuwa kenan Allah ta'ala ya ce idan har dan adam ya mutu laysa lahu waladun ba shi da da a nan wajen malamai suka ce an ambaci kalmar walad ba shi da ɗa ana nufin ɗa a nan wajen da suna ɗa ba wai ana nufin ɗa da ma'ana ta ɗa namiji ba a'a ɗa da sunan abin da ya haifa sawa'un namiji ne shi ko mace wasu ga cikin malamai suka kaddara kalmar walid a wajen laisa lahu waladin wala walid mutum ya rasu ba shi da ɗa kuma ba shi da mahaifi saboda suka ce dukkanin wato ainihin ɗan adam yana da sabuwa zuwa ga waɗannan ɓangarori guda biyu ɓangare na iyayensa da kuma ɓangare na 'ya'yansa waɗannan su ake kira da suna zuri'a in aka ce na zo da ka to kaga zai ɗauko iyayensa a matsayin zuri'arsa zai ɗauko 'ya'yansa a matsayin zuri'arsa Zurri zurriyatan ba'du min ba'd wato zuri'a ce da shashin ta yake fitowa daga cikin shashi shi sa wasu daga cikin malamai suka ce a nan wajen ilim ru'un halaka laysa lahu waladun takdirin zancen wala walid ba shi da ɗa ba kuma shi da mahaifi ubangiji ta'ala ala ce wala hu ukhtun amma yana da wato ainihin ya wato yana da ainihin yar uwa mace saboda haka wanda ya rage masa a cikin jininsa ita ce yar uwarsa mace falaha nisfu ma taraka to ita wannan yar uwar tasa za a ba ta gadar rabin abin da ya mutu ya bari ya mutu ya bar miliyan ɗari to za a ba ta duk miliyan hamsin duk abin da ya mutu ya bari za a raba shi rabi a miƙa mata rabi wannan shine ma'anar falaha nisfu ma tara to dangane da ragowar nisfu ragowar rabin shi kuma ya za'i da shi tunda ba shi da wani magaji da kuma zai zo ya karɓi wannan rabi din wasu daga cikin malamai suka ce to ragowar rabi din sai a sa shi a baitul mal saboda haka sai a kai shi baitul malin gwamnati wasu kuma daga cikin malamai suka ce ragowar rabin sai a yi masa sadaka da shi wasu kuma daga cikin malamai suka ce ragowar rabin sai a nemi danginsa dangin iyayen shi maza ko dangin iyayen shi mata sai a rarraba musu saboda haka haka za a yi ko dai a kai shi zuwa ga baitul malin gwamnati ko kuma a yi masa wani abu na sadaka da shi ko kuma a samu wasu ‘yan uwansa na can nesa waɗanda dama ba su da gadansa sai a rarraba musu wannan shi ne yadda za a yi da rabin amma dai ita ‘yar uwansa mace tana da rabin abin da ya mutu ya bari idan har ya zama to kanana Allah ta ce wa huwa ya ha shi ma kuma zai gaji ita ‘yar uwar tasa in lam kulla ha idan har ya kasance ba ta da ɗa ita ma ta mutu kalala ba ta da iyaye ba ta da ƴaƴa da ta haifa ba ta da jikoki da za su ci gadanta saboda haka wannan abin da ta mutu ta bari wato ainihin ɗan uwanta namiji zai gaje shi shine ma'anar wa huwa ai ya rizu jami'a maliha zai gaji dukkanin dukiyarta in miliyan dubu ta mutu ta bari to ta sace gaba ɗaya. bisa ka'idar faɗin Allah ta'ala lil zakari mislu hazzil unsayayn hakika wato ainihin ɗan adam namiji za a bashi kwatankwacin rabon fiya mace biyu a fuskar gado kaga ita can an ba ta rabi shi kuma in shi zai gaje ta Allah Ta ala ce wa huwa yarithuha zai gaje duk abin da ta mutu ta bari in lam yakul laha waladun idan har ya zamanto ba ta da ɗa da zai gaje shi fa in kana tasnatai idan kuma ya zamanto ɗan uwansa mata biyu ya mutu ya bari to abinda za a yi shi shine falahu masulusan min matar za a ba su wato ainihin kulusan shine biyu bisa uku min ba taraka na abin da ya mutu ya bari za a raba dukiyarsa gida uku sai a ba su kashi biyu ragowar kashi ɗayan ko dai a kai bai mali ko kuma wato ainihin a kai wato ainihin ɗan uwan shi na nesa a raba musu ko a mai wani aikin alkhairi da su saboda haka su ne za a kasa dukiyar gida uku saboda haka sai a ba su kashi biyu a cikin uku din kowace ta dauki kashi ɗaya kashi ɗayan kuma ko a kai baitul mali ko kuma a yi masa sadaka da su ko a samu wasu danginsa na nesa a ba wa kyauta shi ne falon masulusani min matara za a ba su bi bisa ukun abin da ya mutu ya bari wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa in kuma ya zamanto ya mutu ya bar 'yan uwa maza da mata wake da shinkafa ya mutu ya bar yayye maza da yayye mata to su kuma gaba ɗaya za a ɗauki dukiyar tasu a raba a dukiyar tasu a raba mu shine Allah ta'ala ya ce balin zakari mislu hazil unsayin in an tashi rabo din to sai yi kamar rabon gadon 'ya'ya namiji a bashi kwatankwacin rabon mace guda biyu saboda haka idan ya mutu ya bar 'yan uwa maza da mata to za a rabe dukiyar ne gaba ɗaya kari mislu hazil unsayin Allah ta'ala ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah ta'ala yana muku wannan bayanin ne don gudun kada ku bata don gudun kada ku karkace wa dokokinsa don gudun kada ku wato ainihin saba wa abinda Allah ta'ala ya saukar mu wallahu bi kulli shay'in alim ku sani cewa tabbas ubangiji mai girma daukaka masani ne akan komai wannan shine karshen ayoyin suratul nisa daga nan kuma za mu shiga farkon ayoyin suratul ma'ida suratul ma'ida kamar yadda malamai suka ambata sura ce wacce ta sauka madaniya idan aka ce sura madaniya malamai sun yi saɓani dangane da ya ake gane sura madaniya wasu daga cikin malamai suka ce Almakki makki ma nazala bi makka wal madani ma nazala bil madina in aka ce sura makkiya ita ce sura da ta sauka a makka in aka ce sura madaniya ita ce sura da ta sauka a madina wannan shine al-makki wal madani amma wannan ta'arifi nasu wannan definition din da suka bayar malamai suka ce definition ne wanda yake kasu wato akwai tasgaro a cikin wannan ma'ana din domin idan ka ce al-makki ma nazala bi makka wal madani ma nazala bil madina anan wajen kana la'akari ne da wurin da Allah ya saukar da alqur'ani din ko dai wanda aka saukar a makka ko ayar da aka saukar a madina ko kuma in haka ne akwai ayoyi da suka sauka su ba a makka ba kuma su ba a madina ba akwai ayoyin da suka sauka annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan hanya ta dawowa daga tabo wani lokacin yana kan hanyar dawowa daga khaibar wani lokacin yana kan hanyar tafiya makka wani lokacin yana kan hanyar dawowa daga madina wani lokacin ya tafi banu nazir wani lokacin ya tafi banu qainuqa Allah ya saukar masa da ayoyi da haka irin waɗannan ayoyin a wani muhalli za a sa su shi yasa sai malamai suka ce mafi fitowar fili a cikin ma'anar da zaka ba suwarul makki da suwarul madani shine kace al madani a ko al makki ma nazala qabla al hijra wal madani ma nazala ba'da al hijra wato anan wadan kana da kana la'akari ne da lokacin da aya ko surar ta sauka al makki ma nazala qabla al hijra surori na makka ko ayoyin makka su ne waɗanda suka sauka kafin hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina haka nan kana la'akari da zamanin saukar su haka idan sura ta sauka kafin hijira ko da ba a cikin ƙwaryar garin makka ta sauka ba ya sunanta sunanta makkiya wal madani ma nazala ba'da al hijra al madani kuma sune surori ko ayoyin alqur'ani da suka sauka bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina da haka yanzu idan sura ta sauka ko aya ta sauka a cikin ƙwaryar birnin Makka amma ta sauka ne bayan hijira ya sunan wannan surar sunanta al-madani wato saboda ta sauka ne bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina da haka ita ma wannan sura da take gaban mu suratul ma'ida an saukar da ita ne bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa madina wannan sura kamar yadda muka ga sunanta suratul ma'ida haka galibin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ambace ta da suna suratul ma'ida duk da dai cewa akwai waɗanda suke kiranta da suna suratul uqud wato surar kulla alƙawari saboda ita wannan kalba ta kulla alƙawari ita ce kalmar da Allah ya bude surar da ita ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda suka yi imani ku ringa cika alƙawarrukan saboda haka suka kira ta da suna suratul uqud amma abin da yafi shahara a wajen malamai wannan sura din wato ainihin sunanta suratul ma'ida saboda irin abin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ambata a cikinta na ambatan al-ma'ida al-ma'ida shine kabakin abinci wato daro da ake saka abinci ta yadda banu isra'ila hawariyawa suka roƙi annabi isa alaihi salatu wassalam suka ce ya saukar musu wato ainihin da kabakin abincin aljanna zuwa ƙasa ko sa yi imani hal tastati wa rabbaka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama fatakunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min haka kuma shi ma annabi Isa ya addu'a rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama ya Allah ka saukar mana kabakin abinci daga sama saboda haka ta wannan dalilin yasa aka ambaci wannan sura da suna wato ainihin suratul ma'ida saboda ambatan wannan kabaki din da ya zo a kusan ƙarshen ita wannan sura wannan sura ta biyo bayan irin abin da surorin madina suka kunsa na bayyana hukunce-hukunce galibin surorin madina zaka ga abin da suka shahara da shi shine yin bayani akan hukunce-hukunce yasa za mu ga tun daga farkon surar abin da Allah ta'ala ya fara bude mana da shi shine bayani akan hukunce-hukunce waɗanda suka shafi aikin haji da waɗanda suka shafi umara da hukunce-hukunce na mu'amala da yadda za a mu'amalanci dabbobi da abubuwa makamantan haka wannan sura kamar yadda malamai suka faɗa tana kunshi da ayoyi guda ɗari da saba'in a lissafin mutanen kufa a lissafin mutanen basra tana kunshe da ayoyi guda ɗari da saba'in da biyu a lissafin jumhurin malamai kuma tana kunshe da ayoyi guda ɗari da saba'in da uku Allah ta'ala muke roƙo ya hore mana karanta ayoyin daidai ya ba mu ikon fahimtar su daidai kuma Allah ya hore wa gabanmu aiki da abin da za mu karanta Allah ta'ala ya ce ni بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم inna Allah yahkumu ma yurid bayan ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani au ku bil uqud ku rinka cika alqawran ku lafazin al uqud jam'i ne na kalmar al aqd wato wato shine jam'i na kalmar al aqd wanda al aqd abin da yake daukar ma'ana ko dai al ahadu ko al mithaq shine alƙawari da ɗan adam yake ɗauka akwai alƙawarruka da ɗan adam yake ɗauka akwai alƙawarin da yake ɗauka tsakaninsu da ubangiji mai girma ɗaukaka Allah ta'ala yana kiranka da ka cika alƙawarin da ka ɗaukar masa cewa za ka bauta masa shi shi kaɗai ba za ka haɗa bautarsa da komai ba akwai alƙawari da yake gudana tsakanin bawa da annabawan ubangiji mai girma ɗaukaka ka amince ka ɗauki alƙawari annabin da Allah ta'ala ya aiko maka shi ne kaɗai annabin da za ka yi wa ɗa'a shine kadai annabin da za ka yi wa biyayya wannan alkawari din dole ka cika shi haka akwai alƙawari ka da littattafan ubangiji mai girma ɗaukaka ka ɗauki alkawarin cewa duk abin da ubangiji ta'ala ya saukar maka a cikin littafinsa ka yadda ka amince da umarnin ubangiji ta'ala za ka yi musu da'a za ka yi musu biyayya akwai alƙawari tsakaninka da halittar Allah alkawari na mu'amalar kasuwanci alkawari na zamantakewa alkawari na yarjejeniya dukkanin waɗannan suna cikin al'uqud alkawarruka da ubangiji ta'ala yake ba da umarni a cikin ayar nan yace ya ayyuhal na amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda suka yi imani ku ringa cika alkawarrukan ku cika alkawari kamala ce cika alkawari daraja ce ga ɗan adam rashin cika alkawari tawaya ce ga ɗan adam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana cewa rashin cika alkawari ɗaya ne daga cikin ɗabi'u na munafukai kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace alamatul salat alamar da ake iya gane munafiki da ita guda uku ce iza hadasa kazaba idan ya zance ƙarya wa iza wa'ada akhlafa idan ya yi alƙawari sai ya saba kaga ashe kenan wannan yake nuna ashe rashin cika alkawari tawaya ce ga dan adam dan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'o'i na munafukai wa idza atumira khana idan aka amince masa sai ya ayinci akwai ruwayar da ta nuna alamomin guda hudu ne wa idza ahada gadara duk lokacin da aka yi wata yarjejeniya da shi sai ya yaudari abokanan yarjejeniyarsa wannan ba kamala bace ba a gaban ubangiji ta ce uhillat lakum bahimatul an'am ku sani cewa an halatta muku baki bahimatul an'am nan wajen Allah ta'ala sai ce uhillat lakum an halatta muku bai faɗi wane ne wanda ya halatta din ba sai kawo lafazi na uhilla din da sika ta mabaniyul lil majhul saboda ana buƙatar kai ka watsa kwakwalwarka ka kaddara abin da ya kamata ka kaddara a wajen inda za a tambaye ka a ce wane ne wanda yake halatta abubuwa wane ne wanda yake haramta abubuwa amsar zaka ce Allah shine wanda yake halattawa kuma shi ne wanda yake haramtawa saboda haka da Allah ta'ala yace uhillat lakum bahimatul an'am takadirin zancen kai ka san Allah ne mai halattawa da haka ahallallahu lakum bahimatul an'am ubangiji mai girma daukaka ya wato ainihin halatta muku bahimatul an'am idan aka ce bahima ana nufin dukkanin wata dabba dukkanin wata halitta da suke rayuwa a ban amma wacce suke ba ta da hankali wannan ita ake kira da suna bahima ya haɗar da dukkanin wata dabba wacce take ba ɗan adam ba wacce take ba aljan ba domin shi ɗan adam da aljan ubangiji ta'ala ya sanya musu hankali shi sa ya kira su da suna asfakalai waɗanda ya dora musu nauyi a kan. to duk wata halitta ba su ba da suke rayuwa a ban ƙasa to waɗannan su ake kira da suna bahima saboda haka sai ubangiji ta'ala ya yi istisna'in wannan kalmar bahima din sai ya kawo kalmar al'an'am dan a nuna maka ba dukkanin dabbobi bane ubangiji ta'ala ya halatta maka akwai dabbobin da Allah ta'ala ya halatta maka su sune dabbobi da ake kira da suna al wato dabbobi na ni'ima waɗanda Allah ta'ala ya sanya zamanto dangin dabbobi ne guda takwas kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a ayoyin da ke cikin suratul an'am yace ta azwaj min al-ba'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn a can gaba yace wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn wato dangin dabbobi ne guda takwas a cikin wato ainihin tumakai akwai guda biyu tinkiya da mijinta rago a cikin wato ainihin awaki akwai guda biyu akuya da mijinta ɗan bunsuru wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn akwai a cikin dangi na raƙuma akwai guda biyu wato raƙumi da matarsa taguwa wa min al na yin haka a cikin dangin shanu akwai guda biyu wato saniya da mijinta wanda yake sa baka dariya sai hamma saboda haka waɗannan su ne bahimatul an'am wato dabbobi na ni'ima waɗanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya halatta muku za ku iya cin su za ku iya mu'amala ta kasuwanci da su Allah ta'ala ce illa ma yusla alaikum sai dai fa irin abubuwan da za a karantar da ku nan gaba a nan gaba kaɗan ubangiji mai girma ɗaukaka zai lissafa muku wasu dangin dabbobi waɗanda haramun ne a gare ku ci su ko wani yanayi da idan dabban ta shiga ba za ku ci su ba aya ta gaba kaɗan ubangiji ta'ala zai muku bayanin wannan shi sa anan ce illa ma kula alaikum sai dai fa irin abin da nan gaba kaɗan za a yi muku jawabi a kai cewar bai halatta ku ci dukkanin dabbar da take ta yi mushe ba wato ainihin bai yi masul an'am da ta mushe wannan bai halatta ku ci ta ba Allah ta'ala ce ghaira muhimmin sai ba kuna masu halatta wa kanku yin farauta ba wa antum qurum alhalin kuna cikin ihrami wannan lafazi na wa antum qurum lafazin qurum din malamai suka ce ko dai ya zamanto jam'i ne na kalmar muhrim ko kuma ya zamanto jam'i ne na kalmar haram idan aka ce al-muhrim shine wanda yake cikin hali na wato ainihin ihrami saboda haka ya je sa ya ɗauki talbiya ya sanya ihrami a jikinsa don yin aikin haji ko umra duk wanda ya shiga cikin ihrami haramun ne ya farauta duk wanda ya shiga cikin ihrami haramun ne ya sa kwari da bakkarsa ya harbi wani tsuntsu ko ya sa mashinsa ya yi farautar wani abu daga cikin ababen farauta shine abinda Allah ta'ala yake cewa ghayra muhillis sai sai dai ba a halatta muku wato yin farauta ba wa antum hurum alhalin kuna cikin tufafi na ihrami har sai lokacin da kuka gama aikin haji ko lokacin da kuka gama aikin umara kuka cire ihramin ku sannan ne za ku iya yin farauta in mun ɗauki kalmar hurum ɗin jam'i ne na kalmar al-muhrimu shine mutumin da yake cikin hali na ihrami wasu kuma daga cikin malamai suka ce wa antum hurum lafazin ƙurum ɗin jami ne na kalmar alharam wato a lokacin da kuke cikin ganuwa ta garin makka don shi ne baladullahi alharam wato garin allah subhanahu wa ta'ala mai alfarma wannan zai nuna maka cewa idan kana cikin kana cikin garin makka haramun ne kai farauta a ciki dan kakka je umara kana bakon alaji ko ka je aikin haji kana sabon zuwan alaji kawai ka ga waɗannan tantabarin da suke yawo a gefen masallacin Ka'aba ka kai wa ɗaya cafka Allah ta'ala ya haramta ka shiga cikin garin Makka ka kama musu tantabara ba a yin farauta a cikin garin Makka ina fata mun gane wannan hadisi ya zo a cikin sahih Bukhari da Muslim daga ruwayar Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna ibrahima harrama makka yawma khalaqa Allahu samawati wal ardi inna ibrahima harrama makka ko kuma inna Allah ta'ala harrama makka yawma khalaqa samawati wal ardi hakika ubangiji mai girma daukaka ya sanya garin makka ya zamanto gari ne mai alfarma a wajensa tun daga ranar da ya halicci sammai guda bakwai kuma ya halicci kastai guda bakwai zala sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa mana wani irin alfarma Allah ta'ala yayi wa garin Makka daga cikin alfarmomin da Annabi an ambata ya ce la yuqtalu sayduha ba za ka shiga cikin garin Makka ka gaba abun farauta ba ka ce za ka farauce shi shi sa Allah ta'ala yake gaya wa waɗanda suke zuwa aikin hajji zai jarrabe su ta yadda zai sa ga ababen farauta nan suna gani a idansu suna ta yawo a cikin mutane a lokacin da suke cikin garin makka amma babu dama su farauce shi wato ainihin ubangiji mai girma da kuka yace, ya ku waɗanda suka imani la yabul wannakum Allahu bi shay'in min as-sayf ku kwantar da hankalinku ubangiji mai girma kuka zai jarrabe ku da wani abu na ababen farauta da aydihum wa aydikum wa rimahukum gashi a hannunku in kun ka in kuka sa za ku iya kama abun farauta da in kun sa abun wato ainihin abun farautar ku karfan farautar ku kuka sa takobin ku ko mashin ku za ku iya kama abun farauta da amma Allah ya haramta muku ya jarrabe ku sai ce ni ya'lam Allah man ku bil ghaib Allah ya yi hakan ne domin ya ga wane ne wanda zai iya jin tsoron ubangiji mai girma daukaka a boye saboda haka shi yasa sai ubangiji ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la yuqtalu sayd ba za ka je garin maka ka ga abin farauta ba ka ce za ka farauta sannan kuma wala ya'budu shajaruha haka ba za ka ga wani abin bishiyar garin maka ka ce za ka karya ba saboda haka kakka je makka kaga wata bishiya ta baka sha'awa kai dan garin mu dan kauye kawai ka karyo ta ka sako a jaka kace zaka zo garin ku da ita ba a cire musu bishiya ba za ka ga wata fulawa ta fito a cikin garin maka kace ta maka kyau tsaya ka bantaro ta ka taho da ita ba ba a yin wannan da manzala ya ce ba za a taba bishiyar garin makka ba la ya'budu shajaruha ba za a karya bishiyar garin makka ba sai abdullahi dan abbas kuma al-abbas ibn abdul muttalib kanin mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kalla annabi sallallahu alaihi wa sallama yace innal izhir ya rasulullah fa innahu li buyutihim wa buyunihim ya mahaifin Allah ya kamata a yi wa wato azara alfarma saboda da ita mutane suke rufi a cikin gidaddajinsu kuma idan mutum ya mutu da ita ake rufe shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce illa al an yi alfarma banda azara wannan a iya karyanta mana hatta mutanen garin makka ba za su iya karyar wata bishiya ba sai idan akwai wata babbar maslaha za a yi titi za a yi wani gida hukuma ta ba da dama a karye wannan bishiya din amma haka kurin ka ɗauki gatari ka kai wa bishiyar garin makka kafta wannan an hana ka in ba al ba ita ce azara fa innahu li buyutihim wa quyunihim al-abbas ibn abdul muttalib yace ana amfani da ita wajen rufin gida ana kuma amfani da ita wajen rufin kabarurrukan mutane wannan shine ma'anar wa antum furum ay wa antum fil haram a lokacin da kuke cikin garin Allah mai alfarma na garin Makka saboda haka duk wani abin farauta ba za ku farauce shi ba a gaban ubangiji ta ce inna Allah yahkumu ma yurid ku sani cewa ubangiji mai girma daukaka yana hukunta abin da ya ga dama haka Allah ta'ala ya ga dama haka ya hukunta kuma a matsayin ku na bayan Allah haka za ku hakura ku bi wanda ya ga ba zai ba to ba bayan ba bawan Allah bane ba shine ma'anar inna Allah yahkumu ma yurid tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka yana hukunta abin da ya ga dama aya ta gaba Allah ya ce يا أيها amanu آمنوا لا تحلوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القنائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن إيماني لا تحلوا شعائر الله kada ku halatta ma kanku sakaci da dokokin ubangiji mai girma daukaka akan ce sha'air ana nufin jam'i ne na kalmar sha'ira idan aka ce sha'ira kuma abin da yake ɗaukan ma'ana shine al'alama wato alama kenan Allah ta'ala yakan ambaci dokokinsa da suna alama saboda Allah ta'ala ya sanya su ne su zamanto alamomi na ibadarsa saboda haka anan wajen Allah ta'ala ce la tuhillu sha'ir Allah kada ku halatta wa kanku sakaci da dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka wasu daga cikin malamai suka ce dokokin da ake nufi a nan wajen su ne dokoki da aka sanya wa ɗan adam a lokacin aikin haji ko a lokacin aikin umra saboda haka kada yi sakaci da ayyukan aikin haji kada yi sakaci da ayyukan umra waɗannan su ake kira da suna sha'air Allah waɗanda Allah ta'ala ya ce zalika wa mai yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub hakika dukkanin wanda yake girmama doka daga cikin dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka wannan ya nuna cewa zuciyarsa akwai tsoron Allah a ciki wasu kuma daga cikin malamai suka fassara kalmar sha'ir Allah din da cewa ta ga mai dukkanin wata doka daga cikin dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka kamar ayar tana jan hankalin mummuni ne duk abin da Allah ta'ala ya halatta maka kada kai sakaci da shi kada ka halatta kanka sakaci da sallah akan lokacinta kada ka halatta wa kanka sakaci da azumi kada ka halatta wa kanka sakaci da zakka kada ka halatta wa kanka sakaci da sadaka zumunci kada ka halatta wa kanka sakaci da biyayyar iyaye dan wani yana nan iyayensa ba yi musu da'a yake ba musu biyayya yake ba in sun faɗi magana dubu sai ya canja in sun bashi shi umarni dubu sai ya saba suna magana yana mayar musu da magana ko yana kunkuni a lokacin da suke magana wani kuma yana jin yayi girman da yanzu ya kamata a ce iyayensa sun zama ko su ne kasa da shi shi ne sama da iyaye din saboda haka ya shigo cikin gida yana daddaure fuska yana shan shashawa ubansa kunu yana shan shashawa uwansa magani yana cikin magani ana magana yana amsawa ciki ciki wannan wasa ne da dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka Allah ta'ala ce kada ku halatta wa kanku yin sakaci da wata doga daga cikin dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka shine ma'anar la tuhillu sha'air Allah wala shahr al-haram haka ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce kada ku halatta wa kanku yin sakaci da watan Allah ne alfarma alif da lam din da ke cikin ash-shahrul haram anan wajen malamai suka ce alif da lam ce jinsiya dan shi wata mai alfarma ba guda ɗaya bane ba watanni ne masu alfarma kamar yadda Allah ta'ala ya ambace su ayoyin da ke cikin suratul tauba inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum Allah ta'ala ya ce hakika kididdigar watanni a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka watanni ne guda goma sha ɗaya fi kitabillah cikin irin abin da Allah ta'ala ya kaddara su kasance yawma khalaqa samawati wal ard tun daga ranar da ya halicci sammai guda bakwai ya kuma halicci kasai guda bakwai Allah ta'ala ya ce minha arba'atul hurum a cikin waɗannan watanni akwai guda hudu waɗanda suke masu alfarma haka ayar ta ambaci adadinsu ba ta ambaci sunayensu ba amma hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci sunayensu yace guda ɗaya daga ciki wararre ne da juna guda uku daga ciki kuma jerar suke da juna watan rajab shine wanda yake wararre da juna domin idan aka yi watan rajab akwai sha'ban akwai ramadan wannan warai da juna shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace rajabun alladhi baina jumada wa sha'ban rajab din da ke tsakanin da sani da kuma watan sha'aban sannan sai salatun mutawaliyat akwai guda uku daga ciki su kuma ke da juna wato shine wata na zulqa'ada da wata na zulhijja da kuma watan Al-Muharram. waɗannan su ne watannin Allah masu alfarma Allah ta'ala ce kada ku halatta wa kanku sakaci da waɗannan watanni abinda ake nufi da sakaci a cikinsu shine kada ku yadda ku yaki a cikinsu saboda Allah ta'ala ya sanya su zamanto watanni masu alfarma haramun ne dan adam ya yaki a cikin su idan har kaga mutum ya yi yaki a cikin su to sai dai fa idan takura masa aka yi ko kuma farmaki aka ka masa babu laifi dan ya kare kansa amma idan ba farmaki aka ka masa ba haramun ne ya ce zai yaki a cikin su ayar da ke cikin suratul baqara ta nuna mana in farmaki aka kawo dan adam to babu laifi dan ya kare kansa wa yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir sai Allah ta'ala yace wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraj ahlihi minhu akbaru 'inda Allah wato yanda mushrikai suke hana mutane zuwa ɗakin Allah mai alfarma su fitar da mutane daga cikin garuruwansu su kashe musulmi wannan ya fi girman zunubi a wajen Allah fiye da ayyaki a cikin watan Allah mai alfarma yasa a wata ayar ubangiji ta ce fa in qataluhum faqtuluhum in har suka yake ku a cikin watan Allah mai alfarma to kuma fa iya kasu. ku ne aka hana ku je ku tinkare su da yaki a cikin waɗannan watanni din shine ma'anar wala shahr al haram kada ku halatta wa kanku sakaci da watannin ubangiji ta'ala mai alfarma walal hadiya walal qala'i kada ku halatta wa kanku sakaci da hadaya kada kuma ku halatta wa kanku sakaci da kebantacciyar hadaya idan aka ce hadaya ana nufin irin dabbar da ake yanka ta a lokacin aikin haji ga wanda ya je zai yi aikin haji kirani ko wanda ya je zai aikin haji tamattu'i akwai hukuncin hadaya a kansa zai yanka dabba daga cikin bahimatul an'am in yana da iko zai iya yanka bunsuru ko akuya ko ya yanka tinkiya ko rago ko ya yanka sa ko ya yanka saniya ko kuma ya yanka rakumi ko rakuma gwargwadon ikonsa in ya ga dama zai iya yanka guda ɗaya in ya ga dama zai iya yanka guda biyu in ya ga dama zai iya yanka guda goma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a aikin sa ya soke rakumi guda ɗari da hannunsa sallallahu alaihi wa sallama ya soke guda saba'in ya sa sayyidina Ali dan Abi Talib ya sa sayyidina Ali dan Abi Talib shi kuma ya soke guda talatin aka raba naman gaba ɗaya zuwa ga musulmi saboda haka wannan shine alhadi alqala'id sune ke bantattun dabbobi da ake warewa su ma dan yin hadaya akwai bambanci tsakanin su da alhadiyu in aka ce alhadiyu dabbar da aka siye ta dan yin hadaya ba a sa masa wata alama ba amma alqala'id sune dabbobin da aka ware dan yin hadaya aka sanya musu alama larabawa sun kasance a zamanin jahiliya idan za su je aikin haji tun kafin su tafi sai su ware dabbobin da za su yi hadaya a kansu idan suka ware waɗannan dabbobi din sai su ɗauki wata alama sai su sanya mata ko wani ya ɗauki wani shuɗin zare ya ɗaura mata ko wani ya ɗauki warin takalminsa ya ɗaura ta yadda duk inda ta wuce a cikin gari an san me ita ya ware ta a matsayin dabbar hadaya Allah ta'ala ce to kada ku halatta wa kanku sakaci da waɗannan dabbobi kada ku ce za ku yi musu ta'addanci kada ku ce za ku kashe su shine alqala'id duk dabbar da kuka gani akwai alama a jikinta ta cewa mai ita ya ware ta dan yin hadaya to ta shiga cikin sha'ira min sha'airillah ta shiga cikin wata alama ta bautar ubangiji mai girma ɗaukaka dan haka kada ku kada ku halatta wa kanku yin wannan wala amin albayt haram haka kada ku halatta wa kanku cutar da mutanen da suka nufi ɗakin Allah mai alfarma don yin ibadar aikin haji ko don yin umara Allah ta'ala ya ce kada ku cutar da su kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa man dakhalahu kana amina dukkanin wanda ya shiga cikin garin makka don yin ibadar aikin haji ko umara dole ne ku amintar da shi to haka a wannan aya ce wala amin albayt alharam amin albayt alharam ai bi ma'ana qasidin albayt alharam waɗanda suka tafi ɗakin Allah mai alfarma don yin ibada ta aikin haji ko umara shi sa a gaba ubangiji ta ya ce yabtaguna fadlan bir rabbihim wa ridwana sun tafi ne domin su nemi falala daga wajen ubangijinsu mai girma ɗaukaka domin su nemi yardar ubangiji ta ta'ala Allah ta'ala ya ce kada ku zakke musu kada ku cutar da su kada ku zalunce su kada ku yi musu abin da bai dace ba al-imam ibnu jarir al-tabari Allah ya ji da rahma ya kawo hadisi a cikin littafin sa na tafsiri yake cewa wani balarabi ya balaraban kauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da shi ya ma'aikin Allah da me kake umartar mutane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa dangogin abubuwan da yake umartar mutane da su ina umartar mutane da su tsaye da sallah su bayar da zakka su yi aikin haji su tsaye da azumin wata ramadana su sadar da zumunci su kiyaye halal su kiyaye haram annabi ya ta lissafo masa abubuwan da addinin musulunci ya kunsa sai mutumin ya ce to ya ma'aikin Allah yanzu zan koma garinmu in je in gaya wa manyan garinmu Tunda da kabilar mu muna da yawa wala Allah a samu waɗanda za su zo su shiga cikin addinin musulunci manzala ya bashi izini yana fitowa gefen garin Madina a lokacin akwai raƙuma da shanu da tumakin mutanen Madina musulmai an kaɗo su sun zo suna kiwo a gefen garin Madina kawai ya kaɗa su ya ware da su ya kaɗa su ya gudu da su saboda haka ba a gan shi ba ba a san ina yi ba wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito da shi da sahabbai za su tafi umara sai ga wannan mutumin ya fito da shi da ƴan su da raƙuma da shanu sun fito za su tafi aikin haji shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito zai tafi aikin haji saboda haka sai musulmai suka ce mun gane mutumin can Shi ne wanda ya sace mana raƙuma saboda haka tsaya ne maza mu je mu kwace raƙuman can a matsayin a madadin raƙuman mu maza Allah ya ce kada ku yi haka suka ce ya rasulullah wato aikin hajin da zai tafi aikin haji ne fa na jahiliya bai ma shiga addinin musulunci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su yace to shin yana girmama ɗakin Ka'aba sahabbai suka ce eh, yana girmama ɗakin Ka'aba ce to bai kamata ku taba shi ba Shi ne Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ce wala aminal baitul haram ko kalli fa shi mutumin nan ba musulmi bane ba abu na biyu yayi musu sata fa in qataluukum faqtuluhum ya kamata wanda ya musu sata shi ma su kwace kayan su fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi in aka cuce ku kurama da kwatankwacin abin da aka cuce ku sannan abu na uku ba musulmi bane ba aikin hajjin da zai je ba na addinin musulunci bane ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi masa alfarma saboda yana girmama ɗakin Ka'aba to yau ina ga musulmin da zai tashi ya tafi garin makka don yin ibada don neman falalar ubangiji mai girma ɗaukaka musulmi ne kuma a samu wani musulmi wanda yake amsa sunan musulmi shi kuma ya bi bayansa domin ya cutar da shi ga waɗanda suna nan suna biyan kuɗi su tafi aikin haji su tafi umara ba don komai ba don su yankan aljihu ba don komai ba don su sane ba don komai ba don su sata a cikin garin maka wasu abin da yake kai su kenan kana shi kana labbaik allahumma labbaik shi kuma hannunsa tsuru-tsuru akan aljihunka hannunsa tsuru-tsuru akan yar jakarka da ka ɗaure guzurinka saboda kawai jira yake ya shammaci numfashinka ya yanke wannan jaka wani kuma ya shirya ya tafi domin ya yi ibada ya nemi gafarar ubangiji mai girma ɗaukaka a samu wasu azzalimai waɗanda ba sa jin tsoron Allah ba sa jin tsoron wato ainihin haduwar da ubangiji mai girma ɗaukaka ba sa girmama garin makka ba sa girmama ɗakin ka'aba sai su sa masa abin da zai cutar da shi kamar irin abin da yake faruwa a tashoshin tashin jirage musamman a nan ƙasar Najeriya babu wata ƙasa da za ka je ka ga ana irin wannan rashin mutuncin sai a Najeriya mutum ya fito zai tafi aikin haji an kalli sunansa a jikin fasfot ko zai tafi umara an kalli sunansa a jikin fasfot sai a samu wata jaka da kwaya sai a rubuta irin sunan sai a yi tagin ɗinta da sunansa shi ya sauka ba shi da alaƙa da wannan jaka ɗin in ta wuce shi kenan su sun yi nasara su janye a bar su in bata wuce ba kuma sun wulla shi cikin bala'i ko kuma ka zo kana kana gaggawa za ka tafi aikin hajji ko umara? wani a matsayinsa na abokin tafiyarka kuma kai ka karanta a musulunci a ce kyautata abokin tafiya wal jari qurba wal jari junub al jari junubi wa sahibu bil jam al sahibu bil jam suka ce shine abokin ka na tafiya saboda haka kana ganin aminin tafiya ne kun fito gaba ɗaya kun tafi neman falalar ubangiji ta'ala ya shuna maka wata jaka ya ce rike min wannan daga wannan ruko ya wulla ka cikin bala'i saboda haka ga wanda yake nuna maka rashin imanin da ke cikin zukatan al'umma wajibi ne ga hukumominmu wajibi ne ga waɗanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya ɗora wa shugabancinmu a wannan ƙasa su tashi su tsaya tsayin daka wajen kare mutuncin wannan ƙasa mutuncin najeriya ya zube a idan kowace ƙasa a duniya duk ƙasar da ka shiga idan kai ɗan Najeriya ne aka ganka da fasfot ɗin Najeriya daga filin jirgi ake maka kallon wani irin mutum ake maka kallon wani wanda yake ba mai gaskiya ba ake maka kallon wani wanda yake ba mai tausayi ba ɗan Najeriya ya ɓata sunansa da rashin tarbiyya a ko'ina a cikin duniya daidai da jirgi in za a kawo maka da wata ƙasa akwai kalar 'yan Najeriya duk wanda yake tafiya daga nan Najeriya zuwa wasu ƙasashe ya san akwai kalar jirgin 'yan Najeriya yan saudiya za ka hau akwai kalar jirgin da suke kawo yan najeriya kwanan abinci idan suka tashi baka a cikin jirgin su za su baka kwano ne na karau cokali da za ka ci abinci za baka cokalin roba ne saboda da suna baka kwano mai kyau suna baka cokali mai kyau suna baka wuka mai kyau suna baka fox spoon mai kyau da zarar ka gama cin abincin sai ka tattare ka zuba aljihunka ka ebo na makocin ka zuba aljihu ana sace musu waɗannan abubuwa saboda haka shi yasa idan suka tashi sai a yi maka zubi irin na 'yan Najeriya duk jirgin da zaka hau idan zaka je wata ƙasa zaka ga ƙasashen suna ba da jirgi waɗanda suke mai kyau da na'urori mai kyau da intanet mai kyau amma aka ce wannan jirgin 'yan Najeriya zai kawo to haka zaka gan shi kamar kiyakin da ake kawo kasuwar bacci da ita haka zaka gan shi babu tsari rakwacen babu wani facility a ciki wani lokacin ma tsohon jirgi za a ɗauko a kawo saboda ɗabi'u da halayya irin na ɗan Najeriya kowace ƙasa a duniya tana ɗari ɗarin ta ba wa ɗan Najeriya biza shiga cikin ƙasarta yanzu ka duba ka ga daidai da ƙasar China din nan a Afirka gaba ɗaya babu ƙasar da China take amfana da arzikinta irin arzikin Najeriya amma yau China babu ɗan ƙasar da bata yadda da shi ba bata amince da shi ba irin ɗan Najeriya ka je ƴan basi China a garin Abuja wato a garin Abuja ka ga ƴan Najeriya a ƙasar su a inda suke da yanci amma ka je ka ga yadda suke bin layi ana wulakanta shi ana sa su a layi kamar dabbobi dan kawai neman bizar China saboda irin ɗabi'unsu saboda irin halayyar wani sai ya je tun karfe bakwai na safe interview bizar China ya kai karfe shida na yamma yana kan layi bai samu wannan ba ka je ka gama shan wahalar su ce baka cancanta ba in ma ka cancanta din idan ka je a karan farko idan zaka kin kasar za su baka biza cikin sati biyu in ka je ka dawo an gaba kai komai ba to an dan fara gwada ka sai a baka visa ta wata ɗaya haka za a ci gaba da wannan baka visa ta wata ɗaya din sai ka shekara uku kana shiga ƙasar China an gaba kai komai ba sannan za a iya maka renewal sai ka koma ta wata uku amma nan makociyar mu Nijar ku tambayi yan kasuwa waɗanda suke so su je su zauna a China su kasuwanci ko su kwadago a China in suna buƙatar su je China su zauna cikin kwanciyar hankali su sai dai su tsallaka Nijar su je su passport na kasar Nijar su nemi visa a kasar Nijar saboda an yi wa ɗan kasar Nijar garantin cewa a karan farko za a baka visa wata shida amma ban da ɗan Najeriya ina hukumominmu? mu ina ƴan bakin mu ina al'ummarmu? ina malaman mu ina masu kuɗin mu ina ƴan siyasar mu ina sarakunan mu dan me yasa ba za a dawo da morality a cikin al'umma ba dole ne sai mun karantar da al'ummar mu kishin ƙasa ya ƴan uwa ku sani cewa kishin ƙasa wani abu ne wanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya sa shi a cikin rayuwar ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala da kansa da ya halicci ƙasar nan yana kishin a bassa shi yasa ya hana duk wani abu da zai barna a cikin ƙasa ubangiji ta'ala ya haramta shi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun min al haka ubangiji mai girma daukaka ya ba mu labarin mala'iku yan kishin kasa ne da Allah ya ce zai halicci jinsin dan adam ya sanya shi a ban kasa mala'iku sai da suka koka saboda suna jin tsoron halin dan adam idan an tashi ban kasa barna zai yi a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun haka ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba mu labarin annabawansa yanda suke kishin al'ummarsu suke kishin kansu suke kishin ƙasarsu wa bitali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana yadda yake kishin ƙasa shekarar da ya hajjatul wada da zai bar garin makka ya koma garin madina ya bar ganuwa ta ƙarshe a cikin garin makka ya juyo ya kalli makka ya ce ya makka wallahi innaki la ahabbu bilad la ahabbu biladillahi ilayya ya ke garin makka ki sani cewa duk kasar da Allah ta'ala ya halitta a duniya ba kasar da nake so irin saboda anan aka haife ni anan na taso anan iyaye na suke anan kakanni na suke yace wallahi da ba dan mutanen ki sun kore daga cikin ki ba ba zan baki ba wane ne a cikin mu yake ci yana yi wa Kaduna irin wannan san wane dan Kano ne a cikin mu yake ci yana yi wa Kano irin wannan san wane dan Najeriya ne yake so yake jin yana yi wa Najeriya irin wannan san wajibi ne sai an dawo da ilimi na tarbiyyar al'umma sai an dawo da karantar da kishin ƙasa a cikin al'umma haƙƙi ne akan uba da yake da ƴaƴaye ya koya musu kishin ƙasa haƙƙi ne akan uwa ta koyar da ƴaƴanta kishin ƙasa irin yadda za ta koyar da su sallah da salati haƙƙi ne akan malamai tun daga firamare har zuwa jami'a a koyar da kishin ƙasa haƙƙi ne akan mujtama ta al'umma unguwannin al'umma wuraren haɗuwar al'umma wuraren kasuwancin al'umma tashoshi na jiragen ƙasa ko na jiragen sama ko na motocin hayar al'umma gwamnati ta fito da tsarin da za ta karantar da mutane su san muhimmanci